إسرائيل cewar abinda shi wancan alajin abin da aka aiko maka cewar ya isar da sako shine awwallahu ila nabiyyin min anbiya bani isra'ila an kulli qaumika kaga da kullun maganan Allah ya turo da wahayi wa wani annabi daga cikin annabawan Banu Isra'ila ya gaya wa jama'a ko la yadkhuluna wa la yadkhulu madakhil a'da'i su daina shiga mashigan makiyana ma'ana kaga wurin su, wurin shaye shayen su, wurin irin nau'i irin su. Mun da namu kafurin su irin mu'amalolin su kafin da irin waɗannan mu'amalolin su irin abun da suke iya kalla mu kan mu kalla irin abun da suke iya saurari, kan mu saurari irin yadda suka tsara yadda za su tarbiyyanci ya su mu ba haka da hanyoyin ba kada su ga wala yalbisu madafisa a ada'i to wannan ba kada su kaya irin na matsiya yanzu ba shi ɗaya da mana hankali gwanjo ma muke ba gwanjo komai na gwanjo ya fi kyau mota gwanjo waya gwanjo kwamfuta gwanjo riga gwanjo takalmi gwanjo inji shara gwanjo sabi ba mu da nan har yanzu koma bayan muke kuma ba mu sa rai za mu yi namu ba kawai abin da kawai kowa ke hange ya zan ji daɗi shi na abin da ke gaban mu ce kan mai haka wala yarka wala mara ki maraki da adai Belgium Belgium mana umar yana cewa yau Belgium har mata na akwai Belgium mata ko mara yana isar da saƙon ranar juma'a sai ta wallahi mata ko har akwai mata masu daljin haka wani tsoho yake kuma na gaskata shi tunda akwai wani wace wacce ta zo tana neman miji ta zo afirka ta je kano tana neman a ba a kama mata miji ta samu wani yaro ta ce to tana kan wani ko aka aurar da aka nemo baban shi ya sai da shi gare ta ya aura maka ita ya eh, aka sa mata sharaɗi to fa kada yi ka ba fa kada kake lalata shi kada kake fa kan lalata shi ba yanzu ka ɗauki abinci amerika aka yi ko ya ɗauki abin da ya ga yanzu mata ma gudun ce akwai yanzu ce kaga wannan banko da in muna karanta musala'a an cewa wasu kwanta ka mutu sai ce to na mutu sai mu yi ta dariya ka ce ba sai ya ce kaza a ce kaza a ce kaza har ana wa dariya wani dinki da aka yi auna wai wani ne ya shi dan ne yi wa fir'auna dinki ke wannan dinkin mai tsada ne ba a iya ganin sa fir'auna ya ne kaya ya tafi sai ga fir'auna na yawo san ta zan da shi dan na sai masa dariya ya ce masa kafa kace to wannan duk abin da kuke dariya yanzu shi ake tun da ba ku inda wayewa ta kai baka sai da ka da zuwa akwai kulab din yan tsara har wannan bawan ana da abuja sarkin mai anguwan abuja da aka ce kullum ne aka yi yan shekara ashirin ne da samari da yan mata su fito tsirara manyan arewa da manyan najeriya suke zama suna kallo a wani haka samari ko wanda saurayi zai shirya kayan su tsirara a yi kiɗa a yi rawa yan mata su zo tsirara a fita a yi rawa haka gidan yake shine shine ministan ba minista ba a tsogin hirullah ko na yi kokore ne anguwan duk malaya mai abuwa yake wannan abu da yi ba kaza kaza ka ce a ah, kuna da rijista gobe ta kayi su da su suna da menene mai anguwa yi doki tura dogara ya ka rusa wuri da dogara su suka rusa ke to yanzu a shiga kotu shi kenan jaridu suka ɗauka Najeriya amma da abuja kafan musulmai an musuluntar da najeriya yanzu ana tusa har mutanen najeriya sun musulmai ne dole kowanne kirista sai ya zama musulmi dole a haka suka tafi suna suna faɗi a duniya ga fa abin da suke a gidan to mana eh da wannan muka a gari da ba shi kaɗai sani ba da aka ta haka mutum masku ya same mu masku ya same mu to ka ce kada a yaka a ka karshen ta su wanda suka zama kula din kai ne tambayan ku na ma manta na ɗaukar karatu nake sai da ka ga suna a ina suka ga wannan kaga dakalu da dafila daɗi wala ya ta'amu mata'ima a adai idan suka yaka ya yakunu a adai domin menene abokin barawo barawo ne ji kawo shi kama hun a adalci shi kenan yam na PCA ne a yi yanzu ba ga mutanen da ke ce ba kayan wannan kayan yanzu ai kila karshen da zuban fiye shi da yake ma zuwa ina yanzu ka fata ne ni dai na sani a gidanmu ka kuskura ka zo da gwanjo a wa zamanin mu lalle ba mun mai ganka da kayan gwanjo ko sai ma duka duk shekarar sai mana ɗinki ba ma fa gwanjo sai dai yanzu da muka zo ba rike muka lalata dauda idan muna za gunje za ka kai amma duk za kallo lura ayan asali yanzu ba su fai sabon ba ya ko ake ta sa kan bahaushe in dai bai da jamba in dai ka gaji da dogon riga zulum zulum ya je sauke ta ka ake haka amma kuma ka ke ne za ka ga da wuya ka ga ya fa wannan gonjo rigar goto mai ne goto ya koma ta yadda ka gaji da ɗinkin zabaki amma ka kare shi ɗinki ne duk 'ya'yan asali za ka yi suka ba su fai sabon ba shi ne ma maroƙi to amma ya goyi a cinye mu sai shi ne umar sai da sauƙaƙe kawai yanzu ba zai ne koran na kawo matsala ce hatta gida misali kaga da ake two bedroom din wannan bedroom bedroom na ka duba ɗaya ke ne tun da ne da na saka ɗaya a cikin nan ƴan ƴaƴa ɗaya nan idan abokin ka zai ka shigo cikin corona ta kuyi kaga su kawo walwala dole tun da ka yi aboki ba walwala haka za su zauna ko kuma su share kunyan kawai su shi kun yana shi a da yi ba an wani lafiya kuma sun ji kenan hmm? wannan bindin na gaji a ah, kai bindin ta girma ka nan su kulle gaji na an haɗu a falon na ake dukkan komi in za a karya dole ta fito da bakon a taru a karya ina kunya to wannan ta wannan gini ginin ma na lama da shi mun canza tsari ma za ka ci kurkuraki bai ta can ciki ta inda da ganin damu zuwa wani ta kai sai ko ita to kuma ka kwaki da wannan kudin ba hmm? manne ha gini misalin a san bai yanzu ba sani ba ka ji gidan sarkin zariya ka gani daga nan kaba ne da ake gini a nan ba sai ka je kano to ya ka gani kafin ka je gidan hatta ba ma so kaɗai ba wannan ɗan manya-manyan nan duk ɗan manyan ka tsana wani ƙarshe kai kai gidan su kuma ka je kano ka kai kowa da ƙarshe ba ka yi da aiki sai an yi wani kwana sai an yi wani kwana ko ƙauye ne sai an yi danga haka a yi wani danga ya kwana ya kai yin wata kwana kafin ka kai inda dagunan su ne wala ba wannan janawar gai kuma to daidai ina abin da dole zai ka zama kana makwataka da aikin da rana hawanul afi ala rabbihim tun da yanzu ba ba muna magana yanzu ba a je mu tafi yanzu ka ɗauko risala ka ga tsarin yadda ake gine-gine ka ɗauko muktuka ka ga tsarin gine-gine ka ɗauko me yake da da fatawar jawar ka ga tsarin gine-gine fatawar jawar ko ka taɓa ka sha misalici ka ga yadda wanda alali ba ma littafi ne na malamai ba littafin yan firamare ne me ya tsammanin ka a kowa wa'in ka da yadda ake gine da yadda ake fidda titi da yadda ake fidda kaza da yadda ake fidda kaza awanul afi ala rabbi an kankan mai sako a wurin ubangijinsa mai sako kaskantacce ne A wani afi wato nan wani abu kafin a yi karatun an ne bai yadda da mutum ba shi isa ya cire shi daga cikin mutane ya bashi yake sabo wanda Allah yake so za ka ga Allah na kare shi wa minha ainihin annal ma'afiya ta sa'o sababin lihawan al'abdi hanya ce ta ainihin lalacewan hawan abdi. tara rabbi wa sakofihi da faɗuwansa min ainihi daga idon Allah wanda ka gaina za Allah ne wa yadda shi على أن يذكره يأتي ظلام فيتعقد بشيء قال الحفظ البصري رحمه الله هانوا عليه ثم أذكرت من أولي ألا فأعطوه فسقط امامه ولو عزوا عليه جاتون فهم إذا او ألا لعصمهم لا فارس ثم ذاك ثم ذاك أذكرت من أولي بطل على وإذا هان العبد لم باوى يكن أنت على الله لم يكرمه أحد بامي كرمش هو كم أنت صغيرا كما قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم wanda duk Allah يكرم karanta shi babu wani azzamahum an-nasu ya ko menene ke da wa in azzamahum an-nasu ko da mutane na girmama su na ganin su mutanen kirki ko da mutane na girmama su sai da ke li hajatihim ilayhi saboda suna bukatar ne wa su ba girmama ne aw khawfan min sharrihim ko tsoron sharri su yasa ake girmama su fa hum fi qulubihim ahqar an kaskantattu ne a zukatan a karshe in wa a wanto hmm. Ayi, saboda ainihin ba suna jin masu ne don Allah ba suna jin don shaksiya su ne ba. Wanda ka bai na tafiya ana jin sa daba da baya, da zai zai da wata za su kone ba, kana jin za su koma gobe? Mun ga bakar. dan ka ga mutum da tafiya ana jin sa da kyamara har da baya da baya ana tafiya ana ɗauka ya wuce an bi ana ɗauka ya zama an ɗauka zai yi magana an kawo abun ɗauka an zo an ɗauka malam wani abu yake badawa in kuma haka ba to ai maka wutan hauka ya maka ba ya maka kudi ga babu an kaga mutum na tafiya ga wasu abin misalin ke da irin irin ko sojoji ne da ba sojoji ne irin ba da yan agaji su ma zai iya su hau su fito ta windo suna suna kwanzuki sai a fayar ya ma yauce ko bisa nan a yi ne ne kafin a sauka biyar sun sauka a ƙasa su gudun su wuce gaba su shigar da kai masu tsakiyar su fita ranar da za a ya kafa goma baka ba su kwandala ba zai hmm? kai goma rana ɗaya in suka je ba ba su kore wai sai wallahi da ba kana cikin zuwa kai maka na nan koren go kana cikin hujjoji sai an ba wato nan ba za ka faɗi ba to da ya shafe ka ba hmm? su komawa to in ga ga kana sai wani sai ana wannan sai yana gadin ka inda za ka je ya tsaya kwana hudu baka ce maka komai ba ya ke dawowa kaga ba zai ma ne eh? ba ne irin ka kana haka na koma siyasa abu hannu ya ke taunan biya ya dawo ka kuma koma bayan gina ka boye eh? kai kuwa sai kai taunan asiri sai an samu an babba da sadaka an babba da sadaka to lokacin ne ba za su sa uniform so su kamar da gaske a ɗauki na yanzu da ka kaga shi za su ɗauka hafokan kiyashin gidan akwai nau'in kiyashi a gidan wannan in yake gyaran mutuwa zai ya kamata ya kai shi ne kama da kaza a gidan wannan abin in yi kaza zai zama matsala eh? kuɗi ne zo da fanan ma duk wanda ka ga ana tara masa kafa kuɗi ne amma ba ana mata dan Allah bane ba ya isa ko